daidai da biyu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da karatun littafin hallimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisassun wa mawaqifun wa ibar na muhammad siddiqul shawi allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi waɗannan bayanai da malam ya zuba a cikin wannan littafi bayanai ne da kyawunsu ya kai matuƙa sannan kuma buƙatuwa zuwa gare su da al'umma suke yi buƙata ne wanda ba a iya ƙididdige shi ballantana gwanin lissafi ya iya lissafe shi kenan in mun fahimci wannan saƙon da littafin yake ɗauke da shi mu kanmu da 'ya'yanmu da ɗalibanmu da iyayenmu da shugabanni gaba ɗaya muna da bukatu zuwa ga abin da ke cikin wannan littafin ba don komi ba sai don ɗabi'u ne na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi kan shi allan da ya aiko annabi sai da ya jinjina ma annabin ya ce wa innaka la'ala hulukin azim lallai kai kana bisa wata irin ɗabi'a mai girman daraja mai ban sha'awa mai ban ƙaye shi da kanshi annabi ya sharhi yake cewa li'utan mima makarimil akhlaq lallai an aiko ni ne domin in cika waɗannan kyawawan ɗabi'u kene ya zama wajibi ga malamai su yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'u kyawawa kuma su ga sun ɗabi'antar da hatta ɗalibansu sun ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un iyaye su ɗabi'antu da su sannan kuma su yi ƙoƙarin karantarwa da kuma tarbiyya da ɗabi'antar da 'ya'yansu waɗannan kyawawan ɗabi'u haka shugabanni da ke jagorantar al'umma wajibi ne su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u na annabi masu haske saboda mulkin su da jagorancin su ya samu haske da albarka sannan kuma su hori jama'an da ke karkashin su a kansu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na annabi mai matukan kyau to malam mai shawai allah ya ji shi. ya ba da irin nashi gudunmawa wajen haɓakawa da kuma gudanar da isar da saƙon da annabi ya zo da shi allah ya saka mai da dubun dubatan alkhairan duniya da lahira to kada abin da ya rage mana shine mai kokarin karantawa da fahimta da kuma ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'o'i kyawawa a cikin wannan 'yan risala malam ya kawo mana ɗabi'u guda uku kamar yadda na sha yin bayani tun a karatattukan da suka gabata a baya da cewa waɗannan ɗabi'u na alwafa'u bil ahad da al'adlu da alhaya ɗabi'u ne waɗanda kai tsaye suke da alaƙa da junansu a duk lokacin da ba ka jin kunya to zai sa ka yi alkawari ka saba wannan kuma zai iya kai ka zuwa ga rashin yin adalci to shi annabi ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u kyakkyawa kyawawa gaba ɗayansu annabi yana da kunya adli ne mai cika alkawari ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau to wajibi ne kai ma ka zama haka to in ba manta ba mala yana kan yi mana bayanai ne don dangane da irin yadda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice wajen cika alkawari to bayan da muka ji waɗannan sai mala ya ce kisasu sahaba filwafa'i a nan wannan gaba gaban na ɗauke da ƙisoshi ne na sahabban annabi irin yadda suka ɗau hannu daga irin tarbiyyar da annabi ya masu dangane da cika alkawari za a baka labarin wasu daga cikin sahabbai da suka zama masu cika alkawari kamar yadda mai gidansu ya tarbiyyance su a haka sai malam ya fara da as-siddiqul akbar ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ li لصاحبه ta تحزن inna Allah ma'ana. as-siddiqu abu siddiqa sayyidina abubakar allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda annabi yace ce laukuntu muttakhizan khalila lattakhastu ababakarin khalila da zan riƙe hannun wani mu tafi aljanna tare da shi mu tafi lahira annabi yace ce da hannun abubakar na kama muka tafi lahira tare annabi yace ce matsayin abubakar da umar dangane da addinin musulunci kamar matsayin kunni ne da ido ga ɗan adam kaga dai matsayin ji da gani ku a jikin ɗan adam to haka abubakar da umar suke da matsayi irin na ji da gani dangane da addinin allah ina fatan mun gano wannan da kyau as-siddiqul akbar malam ya ce wa fa'u abi bakarin ma'a jabirin radiyallahu anhuma a nan za a ɗan yi ƙoƙarin ɗan tsakura ma ne cinda wannan 'yan risala ba wai risala ce mai girma ba ballantana a ce duk abin da kake nema ko dukkanin irin yadda sahabbai suka yi fice wajen cika alkawari sai an kawo bayanan a za a yi ƙoƙarin kawo maka ɗaya biyu ne kawai ya isa an ɗan haska kama sai kai ƙoƙarin ɗabi'antuwa kai kuma da ɗabi'ar ka lura da karatun ahalus sunna duk sanda suka ce allah ya ce sai su ce annabi ya ce sai kuma ya kokarin kawo maka asarai daga sahabai waɗanda su ne almajiran annabi sanda alkur'anin ke sauka su ne suke jin shi kai tsaye su ne sakatarorin su suke ganin yadda annabi yake karantawa su ne waɗanda suka ɗanɗani garɗin tafsirin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa su ne wanda idanuwan suka yi tozali da annabi sanda yake aikata abin da allah maɗaukin sarki ya umarce shi da yi ina fatan mun gane to sai a kawo ma sannan sai tabi'ansu da manyan malamai waɗanda suka gabata suka biyo bayansu da kyautatawa domin ka fahimci addini fes a bisa wannan tsarin da ka ji hanyar da za ka bi kenan kwaya ɗaya ka bauta ma allah maɗaukin sarki ka samu rahamar allah allah ya taimake mu mala ya ce an jabirin radiyallahu anhu qala daga jabir dan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce ƙalalin Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya ce da ni wata rana in ji jabir laukar ja amalul bahrain annabi ya ce to da a ce dukiyan bahrain ta zo a aƙaituka hakaza wa hakaza wa hakaza lalle zan ɗiba baka haka haka haka annabi ya kamfato hannu har sau uku yana cewa zan dumbuza baka in ƙara dumbuza baka in ƙara dumbuzowa baka ina fatan mun gano wannan da kyau kenan annabi ya yi majabir alkawari falam ya je malul bahrain wannan dukiyan bahrain sai bata zo ba hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har aka ɗauki ran manzan Allah ya koma ga Allah dukiyan Bahrain bata iso ba lamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya rasu ja'a ababakarin malun min qibalil ala bunul hadrami sai ga dukiya ta zo ma abubakar daga wajen al'ala ɗan hadrami faƙala abubakar radiyallahu anhu sai abubakar sai ya miƙe sai ya jawabi 'yan jaridu suka ɗauka suka yada suka isar ma duniya cewa man kana lahu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dainun duk mutumin da ya zama yana bin annabi bashi au kanat lahu ko kuma ya kasance yana da wani abu wanda kafin annabi ya rasu ya yi mai alkawari mun gano wannan da kyau ko iddatun akwai wani abin da annabi ya ce zai mai falyatina abubakar ya ce zai same mu mun fahimci wannan jama kun ga yadda ake tsari ba wannan hukuma in ta kau ta ɗauko wasu ayyukan alkhairai wani na hawa saboda adawa sai yake ƙarasawa ba abin da ke kawo wannan shine rashin kishin al'umma da rashin kishin ƙasan idan ya zama da kishi ba ruwanka da wanda ya ɗauko za dai a ci gaba e ƙarasa kawai ina fatan mun gano wannan da kyau ko da credit ɗin zai kai zuwa gare shi lalle cin da ya zo bai ƙarasa ba ka ƙarasa shi yasa ka kalli aikin sahabbai tun daga aikin annabi ne suka ci gaba da ɗorawa har abin ya kai zuwa ga yanzu inda ya kai abin ya taɓarɓare sakamakon sakacin 'yan baya kaga da dukiya ta zo abubakar bai fara tunanin yana son zai wani gida a bayan gari ba yana son zai aurar da 'ya'yan shi yana son zai karo aure yana son zai je zai wasu gidaje a kasashen waje zai kai swiss bank ya je ya aji wasu 'yan kuɗaɗe saboda 'ya'ya da jikoki kuna gane ko duk bai wannan ba sai ya fito gidan rediyo ya jawabi wane ne ya kwangila ba a biya shi ba mun gane wannan da kyau ko wane ne ya ritaya kudin pensions ya makale Waye ba a biya shi gratutin shi ba waye ba a yi kaza ba ku zo ku ansa ina fata kudi sun zo sai a raba ma 'yan kasa su ji daɗi kuna fahimtar wannan da kyau ko shine misalin jawabin da abubakar ya yi za ku iya fahimta in an buga muku misali da irin wannan misalin da ku kuka sani a yau qala jabirin jabirun radiyallahu anhu sai jabiru dan abdullahi allah ya kara mashi yarda ya ce qultu sai na zo na samu abubakar na cewa wa adani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi man alkawari an yi utini haka za wa haka za wa haka za zai ɗibi dukiya ya ban haka haka haka ya dumbuzo har sau uku da abubakar radiyallahu anhu ya don dan take sai abubakar ya shimfiɗa hannun shi wa garafa min mali thalatha Maratin ya dumbuzo dukiya ma'ala asalin kuɗin fa ina fatan mun gano wannan zinare madaranta ya dumbuzo har sau uku ya ban saboda shi abubakar ya san jabiru ba zai ma annaba karya ba ina fatan mun gano wannan da kyau wa ba jabiran ya dumbuzo kudi har sau ya ba jabir Wa fa'an bi wa'ad rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda kokarin cika alkawarin nan da annabi yi shi yasa in kai ɗa na kwarai ne sai ka rika bin diddikin irin alkawuran da iyayenka suka yi sanda suke raye da irin alkawuran da suka yi sanda suke da ƙarfi kafin su manyanta da irin alkawuran da suka yi sanda suke da hali kafin kuncin talauci ya same su sai kai kokarin cika waɗancan alkawura waɗanda suka saba kyautata ma daga cikin al'umma ka ci gaba da kyautata masu mutanen da suke mu'amalan zumunci da abuta da amana tsakanin su da iyayenka sai ka ci gaba da sadar masu da wannan zumunta kana kyautata masu kamar yadda aka samu haka daga salaf jama mun gane wannan da kyau ko wajibi ne ga duk ɗa na kwarai da yake fatan ya haɗu da allah salin alin sai ya yi binciken wannan kuma sai ya yi aiki da wannan domin ran iyayen shi ya fari a lokacin da kake irin wannan kyautayi iyayenka suna kwance a cikin kabarinsu sai an nuna masu sai sun yi farin ciki sai sun ji daɗi sai ka ga alkhairan duniya yana ƙara buɗuwa gare ka sannan kuma ka samu cika da kalmar shahada don ka samu rahama shi sa wajibi ne jama'a abun duniya bar shi ba bakin komi ba ya daina rufe mana idanu ya daina tsone mana idanu mu daina sa shi a cikin rai muna kwaɗayi muna ganin wai in muka samu muka tara muka ɓoye muka yi kaza nan ne ɗaukaka take wallahi ba ɗaukaka a allah ya sauwaka faƙala li jabir radiyallahu anhu sai aka ce ma jabir irga mana udha irga qala jabir radiyallahu anhu sai jabir dan abdullahi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce fa'adattuha sai na ƙidaya su fa'iza ya fi di khamsa mi'a sai na ga ɗan ai abin da yake hannuna an bani dinari ne 500 a dumbujan farko summa hamsa mi'a a dumbuje na biyu ma daidai wa daida ɗari biyar ne sun ma hamsa mi'a sannan a dumbuje na uku da abubakar ya dumbu zaman sai na ga shi ma dinare ɗari biyar ne an ba shi dinare nawa sai ce fata ne alfan wa hamsa mi'a sai ban dinare dubu da ɗari biyar mun gano wannan yanzu wani zai ce to to dinare dubu da ɗari biyar sai ne kai a garin nan fa ba kowa ne za ka same shi da waɗannan kuɗin ba saboda dinare ƙwaya 20 su ne naira 373 ƙwaya 20 guda 100 nawa ne har 500 har 500 miliyan nawa ne ina fata mun gano wannan da kyau ba karamin ɗan kasuwa ne zai samu wannan ba kuma gano wannan da kyau ku waɗanda suke da kuɗin da suka wuce wannan to su ne masu biro ƙyarƙyarƙyar ya rubuta kes ya kashe su ina fatan mun gano wannan da kyau in suka zo zirra su talakawa kawai sai da batin nasu da biran shi kir sai cikin akawun ɗin shi bawan allah ya cinye wanda sai an ji lahira ya tibi ma galla yau malkiyama allah ya shiryar da mu wannan asari akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi jama kun ji bayan allah na kware in mai gidanka ya yi alkawari ko mai gidanka ya zama yana da wani guri idan allah maɗaukin sarki ya hore ma daman hawa wannan matsayin da yake yi ƙoƙarin ka cika wancan gurin da ya mutu yake da shi ko mun fahimci wannan da kyau jama'a a siddiqul akbar kenan alkawarin annabi da ya yi sanda annabi ya alkawarin abubakar bai nan amma ga ikon allah ya cika manzan allah to ina ga shi abubakar ɗin in yi alkawari kai ka san zai cika wannan alƙawarin Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa fa umar bin khattabi cika alƙawarin umar dan khattab ma'al hormuzan tare da hormuzan za mu ji wane ne hormuzan kuma me ya faru tsakanin shi da amirul mu'minin umar dan khattab abu hafsin allah madaukin sarki ya kara mashi yarda lamma utiya bi hormuzan asiran ila umar ibn al-khattab radiyallahu an yayin da aka zo da hormuzan a matsayin bursunan yaƙi wajen umar ɗan khattab ƙila lahu sai sayyidina umar ya ce mai ya amiral mu'mini sai aka ce ma umar sanda kawo hormuzan aka ce ranka ya daɗe haza za'imul ajam hurmuzan ɗin nan ba talaka bane, shine sarkin ajama wannan mun gane wasahibu rustum kuma babban mutum ne mai mukami a majalisar rustum ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori ne sarakuna ne na waɗanda ba larabawa ba mutanen ƙasan farisa faƙala lahu umar radiyallahu anhu sai na umar allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce a arid kara ce mashi a aridu alaikal islam bawan allah ina ma tallan musulunci ina ƙoƙarin in nuna maka mahasin na islam na umar ya ci gaba da mai jawabai ya ci gaba da karantar da shi ya ci gaba da nuna mai irin mahasin na shari'ar musulunci ya ce ina maka wannan ne nus nushallaka saboda yi ma nasiha da jin tausayi da jawo ka zuwa ga alkhairan da zai amfanar da kai duniya da lahira fi ajilika wa ajili duniyanka da lahira na umar ya mai bayani kan musulunci fes kuma ya nuna mai abin da yake kan shi da abin da ya zama wajibi na ya musulunta fada alahu faƙala sai ce ya amiral mu'minin hormuzan sai ce ya kai sarkin mumine inna ma a ta ma ana alaihi ya ce ka kwantar da hankalinka musulunci ne ba zan yi ba kaɗai na ƙudurci abin da ni nike a kan shi wala an ragabu fil islami rahaba ya ce ba zan yi kwaɗayin shiga addinin musulunci saboda tsoro ba don yanzu kun kama na matsayin bursunan yaƙi na rasa yadda zan yi sai kawai in shiga cikin addinin ku ba zan yi ba da karan kai dade yi hakuri a barna kan abin da nake kai fada alahu umarun radiyallahu anhu saif nan da nan sayyidina umar ya ce ku kawo manta takobin filla kan shi kuma mun fahimci wannan da kyau ko falamma hamma bi katlihi yayin da ya ga umar da gaske yake yi gadan gadan yayin nufin tsinke kan shi qala sai ce ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai shurbatu ma'in afdalu min qatli ala dhama'in aban makwalwar ruwa ɗaya in sha zai fi da kashe cikin kishi ma'ana ina jin kishi a taimakon da ɗan ruwan da zan tsotsa kafin a raba ni da ruhin numfashi na fa'amara lahu umar bishurbat ma'in sai sayan umar ya sa kawo mai dan makwalwar ruwan da zai sha falamma a hazaha yayin da ya anshi kofi ko tulu ko salkan da zai sha ruwa da lahu sai ce ana aminun hatta shirabuwa ya ce yallaɓai ina son ka bani amana ka bani aminci har sai na sha wannan ruwan ka bani amana ba abin da za a yi man na duka misali ko zagi ko kisa ko ɗauri ko wani abu har zuwa gama shan wannan ruwan wani dubara yake so zai yi kuma gane wannan in kun lura a cikin alkur'ani iblis ya yi irin wannan dubara lokacin da ya yi ma allah maɗaukin sarki eh, tsiwa iblis yi duk abin da zai an ce sajada ya ki allah ya tsine mai albarka ya mai la'ana sai ce mai rabbi anzurni ila yawmi yub'athun Allah ka jinkirta ma har zuwa lokacin da zaka tada bayi idan Allah madaukin sarki ce je ka an maka jinkiri abinda wannan yake nuna wa iblis ba zai mutu ba ko mun gano wannan da kyau ko saboda an mai jinkiri har zuwa lokacin da za a busa ƙaho kowa ya mutu kun gano wannan shi yana nan kenan dan idan aka busa ƙaho za a waye gari babu wanda ya rage gaba ɗaya sai wa sai Allah wa yabqa wajhu rabbuka ziljalali haka ya take ko wal ikram kada Allah zai rage to sai iblis ya ce ai mai jinkiri zuwa wannan lokacin kenan za su zama su kenan su biyu da Allah da iblis ko gano wannan shi yasa in mutum yana magana ka tsaya ka natsu ka fahimta fahimtar me yake faɗi ko me manufan inda magana ta karkata shine Allah ce kai dai je ka an maka jinkiri ila yaumin waqatil ma'alu zuwa lokacin da muka yanki. kenan sanda za a busa kawo har iblis ya yi ne sai ya mutu an wayan to ne shi nan hormuzan sai ce ma umar ka bani aminci har zuwa sanda zan shanya wannan ruwan ka ban wannan qala na'am sai na umar ya ce na baka aminci yanzu an yi alkawarin me aminci tsakanin umar da hurmuza yana jin an bashi farama biha sai watsi da wannan ruwan kawai ka ne shi yanzu yana cikin aminci har sai san ya sha ruwan kun gane dabarar shigo in bai sha ruwa ba fa ba wani abun da za a yi mai saboda ya riga an ba shi amincin babu abin da zai same shi waƙala sai ce alwafa'u ya amiral mu'minina nurin ablaj ya ce ran kai ne ka cika alkawarin da muka yi da kai yanzu domin cika alkawari haske ne mai hasken gaske kar ka sake ka saba alkawari ka rabu da ni ƙala sai ce sadakta kayi gaskiya laka an anka wa an fi amrika lalle za mu tsaya mu kalla al'amarinka ta shiga tafi ina fata mun gane wannan da kyau to shine sai yake ce mashi irfawo an hussein sai na umar ce kowa cire takobi shi dan nan da na ha an sa takobi za a fille shi an sa ta a shi ka san yanzu in kai laifi aka za a rika da bindigogi kai ka ce ka shirya juyin mulki ina fatan mun gane wannan da kyau to shine da aka yi wannan sai ta ko a cire a cire a cire falamma rufiya anhu yayin da aka ɗauke takobi a kan shi kala sai ce al'ana ya amiral mu'mini to yanzu fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shi ne lalle annan muhammadu manzan allah ne kaza kaza wa ma ja a biyu min indi kuma duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen allah gaskiya ne yanzu yana cikin aminci har sai sanda ya sha wancan ruwan kun gane wannan da kyau ko to kuma ya zubar da ruwan <laughs> yanzu akwai ran da za a kama shi kenan babu har sai sanda umar ya iya kwaso wancan ruwan ya mai da shi cikin wancan kofin ya sha sannan aminci ya kare to kuma ya zubar to shine da ya san yanzu yana cikin aminci tsaf sai musulunta ƙala umar radiyallahu anhu sai na umar ya ce aslamta khaira islamin ma a haraka ka musulunta amma ɗazi me yasa ke jinkirin musulunci don ce ka musulunta gano wannan da kyau ka yi musulunci mai kyau yanzu amma ɗazi na ta godo da kai ka musulunta kaki ƙala ce karahitu an an ni inna ma aslamta jaz'an min as-sayf abin da sa da zama musulunta ba saboda kan labari ya koma garin mu a ce da na ga takobi an zare ma ana man mazurai shine na ja da baya ina fata mun gane wannan da kyau ka san in mutum ya iya mazurai in yi mazurai aka ce ya haƙuri kar ka yadda a waye gari a gane ba mazuranka ne sai aka ja da baya ba sai kai ne sai ka ce shikenan na yi haƙuri sai ka sa dokoki amma sai da ka gama mazuran gaba ɗaya ko mun fahimci wannan da kyau ko ashe ashe mazuran banza ne ka san shi kahon fara ɗaya yake da kunnin jaki yanzu ya daina ba kura tsoro ina fatan mun gane wannan da kyau kahon fara in ta tada shi haka sai a ɗauka menene zai suka ko to haka kunnin jaki duk lokacin da kura ta kawo majaki farmaki sai ya tashi ya tada gashin jikin shi ya tada tsigan jikin shi sai ya daga ne kunnuwan nan ita kura dauka take kunnuwan nan kaho ne in ta zo zai huda ta ko mun gane wannan kullum tana tsoro kullum tana shakka kullum dai kai ran nan sai shi jakin nan bai san kura na raga mai tana jin tsoron shi ba sai in yi in kura ta kawo bara kuna gane eh to sai shi jaki sai ga kura ta gudu in yi daga kunni sai ya dauka kura na jin tsoron kunnuwan shi ne ran nan da ya matsa kura ya bi ta a guji a guji a guje sai ya sa kai sai tunkuye ta sai ta ji ashe ashe wani lagwada ne a wannan wajen ta jiyo sai ta hada jakin da kunnin tun daga ranar har zuwa yau jaki bai ƙara ba kura tsoro ba to haka abin yake mu ma masu addini har abada jaki ba zai ƙara ba mu tsoro ba ina fatan mun gane ko ya ɗaga kunnuwan shi ko an fahimta eh kunnin jaki ya ba ƙara ba kura tsoro saboda abin dubbar gai iska ne hmm. Allah shiryar da mu ya ce to kasan shi hurmuzan eh, bayanin da yake sai muku kenan ku gani ya ce shi ba zai musulunta saboda tsoron takobi ba to jama'a a waye gari ne irin wannan yana da irin wannan imanin sai kai ce ba zai da saboda takobi ba a koma a bada labari a ce takobi ya ba shi tsoro ina ku bi mu sai ce wa isaran lidinihi bin ba. kuma ya fifita wani addini akan addinin shi saboda tsaban tsoro ya ce ba zai yi ba kuna fahimtar wannan to amma da ya ga yanzu yana cikin aminci zai duk abin da ya ga dama na farko dai ba za a kai shi gidan yaro ba ba hali na biyu ba za a kashe shi ba ba hali ko mun gano wannan da kyau ko ba wani abin da za su ƙara mashi yanzu ya samu aminci to shine sai ce ya musulunta yanzu labari zai kai ko ina ya musulunta ne cikin aminci yanzu fa dole ne yanzu a kai shi wani guest house da shi sarki ne kuma gano wannan yana cikin amanan umar yanzu dole a kai shi gidan sarauta yi me ya kwanci shi a rika mai girki safe da yamma yana ci mun gano wannan da kyau ko faƙala umar radiyallahu anhu sai umar allah ya ƙara mashi yarda sai ya ce inna li ahli faris uqulan biha istihaqqu ma kanu fihi min al-mulk summa amara bihi an yubarra wa yukram sayyidina umar sai ya jawabi ya ce to lallai mutanen ƙasan faris sun cancanci abin da suka cancanta na a maida musu da mulkinsu a hannunsu saboda haka ya koma umar ya tabbatar da shi kuma ya yi umarni a yi mai ɗa'a sannan a girmama shi saboda mai saboda ya musulunta khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami iza faqihu waɗanda suka fi ku daraja a jahiliya haka in sun shigo musulunci suke da wannan darajar muddin suka tsaya suka fahimci addini fahimta kyakkyawa jama kuna fahimtar wannan da kyau ko kina abin da ke kara mutum daraja babba shine tsaya fahimci addinin shi in ya fahimci addinin shi yadda ya kamata to zai samu daraja duniya da lahira ba tare da wani kunci da wani wahala ba to kuma karanta tarihin waɗannan mutanen da fahimtar irin saƙon da ke ɗauke a cikin tarihin nasu shi ke ƙara tabbatar da kai akan abin da kake na addininka idan ba maguje zai iya cijewa akan abin da yake na maguzanci ina ganin da ni da kai mu muka fi dacewa da cancanta mu tsaya a kan abin da muke kan shi na musulunci haka ne ya zama wajibi mu iya fahimtar wannan sannan kuma za mu koyi irin yadda sahabai suke cika alkawarin da suka yi ko da kuwa cikin alkawarin nan akwai yaudara da ha'inci a cikin shi amma a yau sai ga an yi alkawari da mutum iri-iri sai koma ya saba wannan alkawarin mun gane in kana son wani abu sai aka ce sai an yi alkawari da kai za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba ana yi sai koma ka saba to ka sani waɗancan ayoyin ka saba su duka ka ɓata alaƙan ka kai da Allah da ka yi aiki da waɗancan ayoyin da alaƙa kai da Allah ya ƙullu kuma da an ga kana cika alkawari haka ka ɓata alaƙan da ke tsakanin kai da annabi saboda baka yi aiki da hadisan annabi waɗanda suka yi magana akan cika alkawari ba kuma ba ka ɗabi'anti da ɗabi'ar annabi na cika alƙawari ba da kai da annabi alaƙa ta tsinke a nan muminai da allah madaukin sarki ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqadihi tadaw ka yin aiki irin nasu ka yin imani irin nasu baka cika alƙawari ba ranar kiyama baka tare da su isa sai ka je ka nemo waɗanda kai za ka yi tarayya da su amma ba allah da annabi da salihan bayi ba shi sa kowa ya koma ya binciki kan shi kowa ya bincike kan shi jama'a ku yi makan ku hisabi kafin sanda za muku hisabi bayan da kuka iya allah ya sauwaka mala ya ce wa fa'us sayyida zainab wa abil as zawjuha radiyallahu anhuma irin cika alkawari da kula da amana da zainab yar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ya kara mata yarda da kuma mijinta abul as ko mun fahimci wannan ka sa annabi yana da 'ya'ya guda nawa mata 'ya'yan annabi mata guda uku ne akwai zainab akwai ummu kulthum akwai ruqayya akwai fatima ko mun abul as shine wanda ya auri zainab shi kuma zunnurain usman dan affan ya auri ruqayya da kuma ummu kulthum ali ibn abi talib ya aure fatimatu zahara to sanda waɗannan 'ya'ya guda biyu na annabi suka mutu a hannun sayyidina usman shine annabi ya ce laukanat lana falifa ya ce da ta uku tana nan a hannun mu yanzu haka da mun auren maka da ita haka wasu malamai ke fassara hadisin ko mun fahimci wannan da kyau kenan in ka fahimci hadisin a haka da fatima na gida ba ta aure ba da kai muka ba kun fahimci wannan laukanat lana da ita ta ukun ta mu yanzu tana gida ba ta wani ba ne ta wace ce yanzu ta aliyu ne amma da tana gida ba a kai ga ɗaura aurenta da ali ba na zawaji damun auren da ya ta gare ka ya kai usman wasu kuma suka ce a'a ba haka ma'ana hadisin ba law kanat lana salisa da muna da wata yar ta uku mun gane da mun baka ya zama kawar ɗaya biyu uku ina fatan mun gane wannan da kyau kaga wannan yana bayyana darajan wa sai na Usman dan Affan jama'a ya kamata kowane musulmi ya kokari ya san tarihin mata da 'ya'yan manzon Allah duka in ka san wannan to allah maɗaukin sarki zai kiyaye ka daga sharrukan 'ya'yan zamba domin ƙiri-ƙiri za a zuwa iya zambatan imaninka da sunan ana son iyalan gidan annaba amma wani rami yake ƙoƙarin tura ka allah ya sauwaka malice kana abu al'as buna rabbe zauji zainaba Binta rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiyabul as ɗan rabe miji ne na zainab yar annabi min rijalin makka ma'adudina malan wa amanatan wa tijara shi wannan abul as yana daga cikin mazaje na kwarai daga cikin mutanen garin makka alma'adudina waɗanda ake ƙididdige su cewa mutane ne masu dukiya mutane ne masu amana kuma hamshakin ɗan kasuwa ne falamma akrama Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi nabuwatihi yayin da Allah madaukin sarki ya girmama annabin shi ta hanyar aiko shi da annabta da manzanci amanat bihi khadija sai khadijatul kubra ta yi imani da shi wa banatihi da kuma 'ya'yan annabi gaba ɗaya fasaddaqanahu gaba ɗaya sai aka waye gari sun gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fatan mun gano wannan da kyau ‘ya'yan shi duka da matan sun musulunta wa shahidna anna ma ja'a bihil haq suka shaida cewa duk abin da manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne wa thabata abul as ala shirki. sai shi abul as sai ya zauna akan kafircin shi aka yi aka yi ya musulunta sai ya ki famashad quraishun ila abil as ana nan sai quraishawa kun san tarihi shi ke maimaita kanshi sai suka tafi wajen abil as faƙalu lahu sai suka ce da shi Farid zainab binti muhammadin kai marmaza ka da zainab yar muhammad mun gano wannan da kyau ko wa nahnu ka ayyi imra'atin min shi ita? mu kuma za mu baka auren duk yar da kaso daga cikin qurayshawa kowace ce yar shi ka rabu da ita saboda irin adawan da suke da shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce koran mu annabi shi su kuma ya duba duk yan da yake so a cikin kwarai ƙwarai komin danginta da na nasabanta da kyanta to za a san yadda za a shiga a fita sai an bashi saboda a cimma manufa ta adawa ina fatan mun gane wanda da kyau manufa ta adawa a san da a yanzu siyasan yau ta ba da aminci da cewa duk mutumin da ake son a canza shi sai ya iya canzo matakan da ake bi matakai ne guda uku ko mun gano wannan da kyau ko yanzu ne sai kirkiro da mataki na hudu mataki na farko shine za a yi maka kokarin tallan dukiya in ka ƙetare wannan gadar sai a bi ka da mataki na gaba shine sai a baka mukami idan ka ƙi to shine sai a yi ƙoƙarin haddada ka da tsorata ka mun gano wannan da kyau Shi shine matakin da sai kirkiro na ƙarshe amma duk in gaƙi yanzu makamin da ke aiki shine sai su samu ƴaƴansa sai su baka aurensu ina fatan mun gano wannan da kyau sai a samu ko da yarinyar ba ta so su sun san da za su yi convincing na yarinyar sai ta amince saboda za ta cimma za ta cika masu wata manufansu da suke da ita na da can sai a waye gari tana gidanka a matsayin matarka duk abin da ake so za ta yi amma wakiliyarsa ce kun gano wannan da kyau wakiliyarsa ce duk wata manufa da kake son ka cimma sai ta dakile shi duk wani abin da kake tunanin za ka yi sai ta dakile shi kuma wannan abin ba a ƙasar nan kawai ka fara ba Tuntuni tafi ƙasar masar sarki mubarak matan shi kirista ce sunanta susan mubarak shi yasa duk yanda ya yi yunkuro zai wani abu ba abin da ya iya za ta ce ya za ka fada da iyayena da 'yan uwana kana kyaman addini na ne ta da hankalinka 'ya'yanta sun girma ga su dai musulmi amma kuma tarbiyyar kafira bayan da ka iya shi yasa masar tana hannu ita kanta filistin bayan da filistin za su iya saboda yasar arafat matan shi kirista ce shi yasa ko an yi wani abin ya yi ƙoƙarin dagewa cewa bi yadda ba dole za ta iya kwakwafe shi su ya yadda mun gano wannan da kyau ku sannan shugaban ƙasan siriya wanda ya rasu al-assad matan shi kirista ce bashir ɗayan shi kuma matan shi ma kirista ce kenan shi gaba da baya kiristoci suka sa shi gaba uwar shi kirista matan shi kirista yaro karami ɗan shekara 30 da wani abu shi yasa ita ma siriya a hannu take jordan haka ina fatan mun gano wannan da kyau to yanzu saudiya ne allah maɗaukin sarki ya ɗan kiyaye domin shi kanshi fahad yana da ɗaya dab da zai rasu ne aka sau hannun juna ina fatan mun gano wannan da kyau to sauran kasashen kuma gaba daya to yanzu sai su gane matan ma ba sa masu irin abin da suke so to shine sai a kokarin in kai ba daidai ba sai a kawar da kai sai su sa tarbiyyansu kamar kasan iraq kamar kasan afghanistan kamar kasan pakistan da sauransu ina ta mun gano wannan da kyau to wannan theorin na ƙarshen to shine ya zo najeriya kwanan nan in an san kai kana neman kai mutane giringidi shi a matsayinka na sabon kuɗi ko a matsayinka na sabon ɗan siyasa mai farin jini ko malami mai ansa kira to sai su ɗauki 'ya'yan sai su baka dole sai kasance remote control ɗin yana ina yana hannunsu an ɗaura maka igiyan linzamin yana ina yana hannunsu kuma akwai malaman da aka yi ma haka da yawa a garin nan kasashen a najeriya nan da wannan karsashin da suke suna zullu suna haka duk gaba ɗaya da fata mun dan kwali ya aiki kuna gane wannan to sai su ga wannan matashi nasu idan suka bar shi yana auren 'yan gidan annabi adawa ba za ta cika yadda suke so ba duk yadda aka yi aka komo in ya zo yana tsiwa wani zai kalle shi ya ce amma kai ko baka da kunya 'yan shi na gidanka amma kake irin waɗannan abubuwan da yawa jama'a wannan zai kashe masa jiki shi kanshi wani lokaci tsiwon ba za ta yiwu yadda ya kamata ba to shine sai suke son ya zama an yi baran-baran sai suka same shi ƙala bari ku ji jarumin tarbiyyar annabi ne ba yar tarbiyyar annabi ce da ta kubra ta ce la ya ce ina wallahi inni la ufariqu usahibati ya ce wa ni in rabu da masoyiya ta aiwa zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma kai sai ka zo gabar kawai sai ka rika faɗin sunan matanka kai shirme ne yi. ina fatan mun gano wannan da kyau zai iya cewa la ufari wa imra'ati ko zaujati duk zai iya faɗin wannan amma ya faɗa sai ce me sahibati kai ma sai ka samu wani suna mai daɗi wanda za ka rika kiran matanka da shi in kana son ilama ma ke kaman yadda kai aka rama kallahu ne sai ka samu irin wanda zai yaka in dai ta ji dai za dai ka abun nan amma yanzu yadda kai ka shafo zamanin nan kuma ka shafi addini ai sai ka hada biyu kawai malam ya fata mun gano wannan da kyau ka san mace tana son kalmar soyayya ko tsohuwa ce wallahi tallahi ka je ka samu tsoho yana auren tsohuwa 'yan shekara casa'in ka sai da mai da wannan aidiyan yau ka ce dan allah idan gwaggwa ta shigo babu da allah ka ce mata i love you ka gani allah sai ta murmusa saboda kalmar so ba ta so ba kuma sai ya ji ya soki zuciya ko da za ta ce haba haba wa ne ina ina ne duniya da ai yare suke can ko Allah sai ta ɗin hmm, hmm, hmm. ko ku gane wanda da kyau amma kai kawai kana kira sunan matan ga gatsar ko kunya ba ka ji larai ha ina a zai ka samu wani abun da zai ka duka ina fatan kuna fahimta mm, wani dan abun na haka dan kai ma za ka ji daɗi saboda addinin musulunci fa ba wani addini ne wanda ake yin cikin wuya ba fa ina gaya muku gaskiya ba cikin wahala yake yi ba kar ka dauka wadan an ce kai ustaz ne shikenan kawai yadda kake ustazanci a masallaci haka ake a gida a'a in an je wajen iyali to kuma ustazanci sai ka dan aje shi gefe sai da kaka saba ma Allah ne wajen hira da raha da annashuwa da zolaya da burgewa da barkwanci da komai zai ka wani lokacin ka je ɗakin matanka da tsalle za ka fara ina fatan mun gano wannan da ke a'a ustazi har da ka ce ai wallahi da wajen training nake haka yake yi amma mala kai kai baka ji daɗi a duniya ba kuma kana so a an hana ka ka je ka lalata a can kuma kana da lamari a gida kuma wai a waye gari kana rayuwa cikin kunci waye waye kuntata maka babu isa gwagware wannan bala'in haka za ku ta haƙuri da shi eh, ka ji wani gwauro ko <laughs> na allahu akbar ya kosa a tashi kenan allah sa mu dace ya ce a shi ba zai rabu da lamarin shi ba sai ce wa ma uhibbu anna li bimra'atai imra'atun min quraish yace da ai duk matan qurayshawa aka hada su ba sai mata ta ɗaya ba kaji fa duk inda ka je ka rika yaban matanka kar ka yadda ko tana ko kullun ka shigo sai ta mare ka ta rankwashe ka ta ce zauna kafin fahimci wannan da ke ko in za ta yi tusa ta ce kara hancin ka ko wannan shegantakar da ke maka to in ka je wani waje kaka sake ka soke ta kai ta faɗin alkhairanta har ya koma kunninta ta gane ba ta kyautawa ina ba ta mun gane wannan da kyau amma mutane ba sa fahimtar wannan kai dai inda ka je sai kai kokarin zubar da mutuncin matanka kana nan sai Allah ya azarta ku yaya baka sani ba kana zubar da mutuncin yayanka ne duk inda suka kai su komo in dan ya mike zai wani abu sai a ce in mm, ikon Allah Allah mai shari'a nan uban shi kullun sai ya kawo karan uwan shi la'antanta yake yi to ni wannan abun ba mamaki dan tsinuwa ne ka zubar da danka baka sani ba isa ko ta yi yi ƙoƙari ka cije in ma za ka kai ƙaran ka san kalmomin da za ka yi amfani da su kuma ba ga kowa ba ke kuma in kin gane kin yi ba daidai ba sai ke kokari ki gyara allah ya shiryar da mu sai ce wa kanal islam kada farraka baina zainaba binti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina aslamat musulunci ya raba tsakaninsu sanda ta musulunta wa baina abul as bin rabe tsakaninta da mijinta abul as dan rabe illa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai shi annabi kana la yaqdiru an yufarrika bainahuma annabi bai samu zarafin raba tsakaninsu ba fa qamat ma'ahu ala islamiha sai annabi ya bar su ka sa akwai abin da za ka kalla saboda wata maslaha ko to wannan yasa annabi ya rabu da su ko kuma a san da Allah madaukin sarki ya hana musulma ta zauna ƙarƙashin auren kafiri sannan ba saukar da wannan dokan ba sai annabi ya bar su kawai suna zaune daga baya ne aka saukar da doka aka raba ko mun gano wannan da kyau ko yanzu kaga shi abul as ya kiyaye alkawari ko bai kiyaye ba aka yi kamata ta soka ta nuna ma kauna ta nuna ma bege an zo an yi auren dan ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar kawai sai kama wulakanta ta sai ka manta da wancan kyautai da taimaka na baya kai ba mutumin kirki ba ne kawai don kaga wata kana son ka aura sai kai ta wulakanta da kana zaginta kai ta tozarta da kana ƙaurace mata wannan ba daidai ba ne mutumin kirki baya manta alƙawarin baya shine wannan bawan allah ya yi ko mun fahimci wannan da kyau duk yangan da mace za ta yi maka ka yi haƙuri da shi akwai lokacin da yangan ita kanta za ta nemi inda yangan yake ta rasa kun fahimci wannan da kyau ana nan ana nan ana kwana ana tashi za a haɗu garam in aka haɗe ka raba da ita sai ta yi ciki cikin ya tsufa sai ka tara ka ce 'yan matan yayi kenan allahu akbar ina ƙwambo yake irin wani ɗan zole to dai barin haihu za ka sani tana haihuwa sai daga duk abun duniya ya canza to kai kuma lokacin sai ka ƙoƙarin lallashi da ban haƙuri da kalmomin soyayya da nuna mata ke jiya fa yana nan daren dan ba wani abu shikenan amma ƙiri-ƙiri kawai dan ta ba ta zo tana wanke tumbiɗi da kashin yaro da menene sai ka nuna mata kyama ke Allah kuma tsani ba na son hayaniya ba to baka da alƙawari kalli da yadda wannan kafiri ne ji irin alƙawarin da ya kiyaye duk da cewa ta samu tarbiyya mai kyau daga gidan annabi to shine sai yake cewa faƙamar ma'ahu ala islamiha ta zauna tare da mijinta duk da ita tana musulma wa huwa ala shirkihi shi kuma yana kan shirkan shi hatta hajara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa sanda annabi ya hijira kuna fahimtar wannan da kyau jama'a falamma sarat quraish ila badarin yayin da ƙorashawa suka ci amara suka shiryo yaƙi za su yaƙi annabi a badar sara fihim abul as bin rabe sai abul as ɗan rabe ya shiga ciki annabi fa sarkin shi ne kuma ya shiga cikin yan adawa da annabi za a yaƙi annabi watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ko mun gano wannan da kyau ko to kawai sai ya shiga ciki mun gano wannan ikon allah fa'usiba fil asara yau ma badare sai aka kama cikin bursunonin yaƙi a cikin badar ikon allah a shaida cikin hatta idza ashantumuhum fashiddul wasa allah ya ce idan kuka yi ligi kuka lallasa kuka yi biji-biji da su to ka ku kashe su duka fashiddul wasa a nemo igiya ɗaɗɗaure kafirai fa imma mannan ba'adu wa in ma fida ko da ce to kai biya fansa ko kuma ce tabi ba don halinka bayan kyale ka ba don haka sai mun maguza ku lallaji shi kai baka ji kunya ba kawai za ka faɗa da mu mun kama ka ina fatan mun gane akwai abin da za yi mutum shi da shi zai ji kunya mu gane wannan ai ba komi ne za ka yi mutum wai ke ta faɗa da shi ke a'a akwai kalma ɗaya biyu uku kawai sun isa in ka je gama alkali ya kalle ka ce yanzu kai baka ji kunya ba na kallon ka da mutunci sai da kalle yayanka sai a kira yayanka da matanka da sirrikanka da komai a cikin sai a kira babban ɗanka ce kai me yasa baka mai faɗa <laughs> ina ba don mun gane a kotun musulunci a shari'a musulunci akwai wannan kawai alkali zazzage ka kawai ba akwai ana bature eh babu ya dan zazzage mutum kawai ce sha sha sha kawai a sa dan wanka ya dan wanke ka da talatin eh eh haziyar a kalli babban ɗanka a ce me yasa baka mai faɗa <laughs> mun gane wannan wannan ya fi komai cin mutunci a kalli babban malami ko babban mai kuɗi ko a kalli wani babban basarake ko wani babban ma'aikacin gwamnati ko wani fitaccen ɗan siyasa a ce a mai wannan kuma 'yan jaridu na ɗauka kuma shi ya san laifin da ya yi ƙila ɗaure shi za a yi shekara goma amma an mai wannan saboda in an ɗaure shi ƙila wasu za su sha wahala da yawa <laughs> kuma gane wannan to sai a kalli wancan yawan sai a mai wannan sai ce tafi kawo mutane waje dalla jama'a ku kalle shi kalle shi zai fita kotun ba ne ba nauyi ina fata mun gane wannan da kyau to shi ne Allah ya ce ma hata ma a idza ashantum wa shidul wasa fa'in ma mannan ba'du wa in ma da'an, hatta ta al alharbu a wuzara to ashe shi sarkin annabi yana daga cikin wanda aka kamo Fakana bil madinati inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na aka durkusar da shi ana tuhumar shi gaban manzan Allah falamma ba'asa ahalin makka filfida menene asrahum ba'asa zainab binta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi bidai abil as bin yayin da mutanen makka suka ji annabi zai anshi fansa sai kowa yana aiko da abin da za a fanshi dan uwan shi to sai ta zainab kun san tana maka sai ta aiko da dukiya da za a fanshi mijinta da shi wa a farfihi bi qiladatin laha sai ta hada da murjaninta a cikin wannan dukiyar kanat khadijata adkhalat ha ha ala abil as Ina, bana alaiha sanda za ta tare tana amarya a gidan abil as khadija ne ta ba ta wannan abin wuyan abin wuyan na khadija ne annabi ya santa da shi da za ta kai ta gidan miji sai ta cire abun wuyan a ranar tarewanta sai ta bata to sanda ta ko da kuɗin da za a fanshi mijinta sai ta hada a cikin ɗaurin kuɗin da wannan murjanin ko mun gano wannan da kyau ko wa inda ma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raqqalaha raqqatun shadida annabi jikin shi sanyi matuƙa e shuru mai annabi ya tuno khadija ya tuno kun dai sai inda annabi yake da khadija ko aisha yar magana yar kyas ta faɗi kan khadija sai da annabi wata yana zazzage ta mun gano wannan ta ce wai kai ka matsa kan wata bazawara mai jalle kullum kenan ta Na biyu zazzage ta ta yi imani da ni sanda kowa ya kafirce min ta ban dukiyanta sanda kowa ya hana min ita ta haihu da ni ba wanda ta haihu ka san gorin da ya bi kowanne yake ina ta mun gane wannan aisha ta ce annabi sai da ya wata ɗaya kullum zai zo ya kwankwasa kofa kina ina hadiza kaza hadija kaza kaza kaza ka sai da aka kwana talatin sai da ya tabbatar aisha ta zazzagu yadda ya kamata kaga khadija fa bata nan amma annabi ya kiyaye alkawari ana fahimta wannan yasa kowa ya kiyaye shi, to shine wa qala sai ya ce in ra'aytum an tatliqu laha asiraha wa taraddu alaiha malaha fa fa'al sai annabi ya ce ma cabinet nashi yan majalisun da ke kwamitin da ke lura da su waɗannan asara bursunonin yakin to ni dai yanzu ban da ta cewa in kuna ganin a haɗa mata kuɗinta da abun wuyanta a maida mata kuma a bata mijinta to ku yi faƙalu na'am ya rasulallah wane mutum kai eh zai yiwu a ce shugaban ƙasa ya ce to dan dai rashin kyautawa ya yi ku ba shi jancan ɗin shi ya tafi da shi za a bashi ko ba za a bashi ba to dan wannan abu shugaban kasa ana rigima yan sanda sun kama ka in ya ce a baka za a baka ko ba za a baka ba kamar wannan ne akwai wanda ya isa ya ce a ai ba wanda ya isa ya ce a yin suka ce eh ya manzan Allah za mu aikata fatalaquhu sai suka saki abul as wa raddu alaiha allazi laha sai suka maida mata da dukiyanta ina fata mun gane wannan da kyau wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada akhadha alaihi aw wa'adahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika an yukhalli sabila zainab kafin a sake shi sai da annabi alƙawari ya ce ka turo min yata mun gane aw kana fi ma sharra alaihi ko kuma wannan yana daga cikin sharaɗin da aka yi mashi fi talaqihi yayin sakan shi walam yadhhar zalika minhu wala min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka aka kira shi a gefe aka yi wannan magana da shi aka ce ka turo min yata wa qama abul as bi makka wa qama zainab inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil madina haka ya hada mata guzuri ya turo ta shi kuma ya zaman shi a makka ina fatan mun gane wannan da kyau to ya al'amarin ya kasance me ya faru bayan wannan tsawon zamani da ya zama goranci to sai in allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe za mu ji al'amarinta da kuma al'amarin shi ya yi kasance da izinin allah fa subhanaka allahumma wa duka shahadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum